yanzu dare ne na asabar sha shida ga watan ramadan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da uku daidai da uku ga watan august shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bayan alfirak wa bayani alfirkatin najiya minhum A عقائد الفرقة الإسلامية وآراء a Alamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad al allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun kwana inda mala yake bayyana mana maganganu dangane da shi'a Zaidiyya amma ɗaya daga cikin karkasuwanta uku mun yi bayani akan jarudiya mun bayani akan Sulemaniya ko jaririya sannan muna kan bayani akan buturiya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce, Wa kharaja bihim ala walil Iraq wa huwa Yusuf bin Umar al-Thaqafi. Mala yana magana dangane da imamin da Buturiya suke ma mubaya'a suke bin shi a matsayin shi suka yadda liman ko imam na zamanin shi mun gano wannan da kyau ko muka cewa shi dan ali kun fahimci wannan da kyau to a lokacin yayi fito na fito da gwamnan iraki na wancan lokaci mai suna yusuf dan Umar al-thaqafi aminu hisham bin abdulmalik alal iraqaini shi ne kantoman ruko wanda Hisham ɗan Abdulmalik ya naɗa shi ya jagoranci basara da kuma kufa. فلما استمر wa بينه Yusuf yusuf Umar al الثقفي yayin da yaƙi ya turnuƙe tsakanin shi da Yusuf ɗan Umar al-Thaqafi lahu sai ‘yan shi'a wanda ke cewa suna goyon bayan sayyidina ali sai zai kira taron gaugawa yaƙi ya rincaɓe sai suka kira shi wannan da suke mara ma baya suka ce mai inna nan suruka ala a ada'ika za mu taimake ka akan maƙiyanka har kai nasara a kansu بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر أما سيكا بام لابار حقيقة لنقني dangane da abubakar da umar الذين zalama jaddaka wanda su biyun nan sun zalunci kakanka ali ibn abi talibin ma'ana abubakar da umar a cewa waɗannan wai sun zalunci sayyidina ali halin da ake ba da labarin jarintan shi cikin jarintan shi suka yi yayi jihadi da aljanu da kuma ce waɗanda ake siffanta su da matsorata kuma su zalunci jarumi kai ɗayan biyu ko da ya kasance wancan jarintan na alƙarya ce ko kuma wannan ragantakan da ake danganta abubakar da umar ko ƙarya ce ko mun gano wannan da kyau ko kuma su nemi ajin tsakiya cewa sayyidina ali ya yi mubaya'a ga shugabannin shi ne da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddari cewa su ne za su khalifanci a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin shi kenan ya yi mubaya'a ne a bisa cancanta bai matsarin musulunci da ƙaddaran Allah ta waye ba dole su nemi ɗayan Ramu ukun sai su faɗa suka ce sai ka gaya mana ra'ayinka akan waɗannan limamai faƙala zaidu sai zaidu ya ce inni la a fihi ma illa khairan ya ce haƙiƙanin gaskiya ba abin da zan faɗi kan abubakar da umar sai alkhairi mutunci zan ambata wa ma sami'tu abi ya ƙulu fihi ma illa khairan ya ce ban ji mahaifina yana faɗin wani magana akan abubakar da umar ba sai alkhairi shi ma kenan haka ya ji nashi mahaifin Aliyu yana faɗa mun gano wannan da kyau ku ce wallahi ni alkhairi ne je yana faɗi game da su wa inna ma kharajtu ala bani umayya yace kadai ni nayo fice ne zan yaƙi banu umayya alladhina qatalu jaddi al-husayn wanda nake zargin su ne suka kashe kakana al-husayn dan ali ibn abi talibin wa agharu ala al-madina yawm al-harra sannan suka kai farmaki suka tada fitina a madina a yakin da ake ce ma yomul harra kafin mu ƙetare nan ya kamata a yi magana a kan yomul harra ɗin nan alharratu mawdi'un ma'arufun ƙaribun min almadinatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce wani waje ne sananne dab da madinan annabi wa fihi hadathat mawqi'atun azima a daidai nan ne yaƙin nan babba hamshaƙin yaƙi ya faru bai na بين madinati min من ansari wal muhajirin yaƙin da ake tsakanin mutanen Madina tsakanin ’ya'yan ansarawa da ’ya'yan muhajirin a gefe guda, wajen shi Yazid muna Mu'awiya bin Abi Sufyan sannan kuma runduna ɗaya a ƙarƙashin jagorancin yazidu ɗan mu'awiya ɗan abe sufiyan wa alaihim muslim bin uqbata almurri, wanda muslim ɗan uqba almurri ya jagoranci yaƙin. jama mun gano wannan da ku abinda malaman tarihi suka ambata kenan wa qad qutila fiha khalqun kathir haƙiƙa a wannan yaƙi an kashe halittu masu yawa min bani hashim fara lissafi tun daga ƙabilan su annabi ƙabilan banu hashim wasa'ir quraish da sauran ƙuraishawa wa min al ansar daga cikin ansarawa ma da yawa sun yi shahada wal israf wal israfi muslim fil saboda ɓannan da shi wannan muslim yayi na kisan ƙare dangi ya kashe maza ya kashe mata ya kashe yara ya kashe tsoffi ya kashe kowa saboda wannan banna sammahu kathirun minal mu'arrikhin da yawa daga cikin malaman tarihi suke kiran shi da cewa musrifan mabannaci mun gano wannan da kyau ko karanta littafin muroji zahab juz'i na uku shafi na saba'in da tara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine ce ya fito ne domin ɗaukan fansan abin da aka yi makakan shi al-Hussein da kuma abin da sojojin Muslim suka yi a garin Harra bayan garin Madina da kaɗan. Sun maramauhu sun maramau baitallahi bi hajjar manjanik wannar sannan na fito in ɗauki fansan ɗanyen aikin da suka yi na jifan ɗakin Allah da majaujawa da tankan yaƙi suka sa duwatsu suka naɗe suka sa makamashi suka sa tsummo kara da wuta suka wurwuro cikin garin makka wannan dutsen bai zame ko ina ba sai kan ka'aba ya rushe ka'aba ka'aba ta kama da wuta mala ya ce kana zalika fi ayyami abdulmalik bin marwan wannan abu ya faru ne a lokacin khalifancin abdulmalik dan marwan id arsal hajjaj bin yusuf sakafe lokacin da ya aike hajjaj dan yusuf a sakafe Liharbi abdullahi bin zubair fi makka a lokacin da mutanen makka suka yi mubaya'a suka ɓalle suka naɗa abdullahi ɗan zubair a matsayin shine khalifa sai shi abdulmalik ɗan marwan ya tunanin cewa ai wannan tawaye ne gare shi saboda haka ya je ya yaƙi ɗan tawaye ne sai naɗa hakimi daga cikin hakiman shi mai suna hajjaji bin yusuf sakafe ya ɗebi rundunar yaƙi mai ƙarfi mai ɗauke da makamin miyagu suka je suka kai hari makka shi kuma wancan kun ji bannin da ya je ya yi kun gano wannan da kyau ko to shi ne hajjaj ya naɗa manjanek ne tankan yaƙi ya harba ta cikin garin makka zafal bait zafal ka'aba sai ya harbi ka'aba bil manjanek da wannan majaujawa shi, waƙatala ibn zubair kuma ya kashe abdullahi ɗan zubair wasa labahu kuma ya gicciye shi unzur tafsirin akbari zalika kulla bayani dalla dalla akan wannan karanta littafin murujin zahab juz'i na uku shafi na 119 zuwa shafi na 122 Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi ya ce fa fara ƙoho inda zalika lokacin da ya gaya musu shi manufan yaƙin shine ne maganin waɗanda suka kashe Husaini yi maganin waɗanda suka tara tashin tashina a bayan garin madina yi maganin waɗanda suka kai hari makka har suka kashe abdullahi ɗan zubair kaga shi yana daga cikin jikokin annabi amma ya shirya yaƙi zai je ya kara ɗaya daga cikin ‘ya'yan sahabbai kuma mun gano wannan nake ku ya je kara abdullahi ɗan zubair azubair ɗan awam ɗane jika na sayidina abubakar siddiq Allah ya ƙara mashi yarda wanda asma'u ta haifa asma'u kuma ‘yar abubakar ne jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya ce shi wannan shi manufan fa fitowa wannan yakin ba wai zage-zage da tsine-tsine ba to a daidai wannan lokaci ne ƙalo lahum ƙala za da yace fa fara ƙoho inda zalika sai suka rabu da shi sanda ya faɗi wannan hatta ƙala lahum muni, yanzu kwayi watsi da ni jama'a an fa fito yaƙi gadan gadan kawai sai suka janye irin yadda munafukai suke ma annabi a lokacin da aka zo yaƙin Uhud annabi ya zo da sojoji ba su wuce dubu ɗaya ba abdullahi ɗan ubayi da gayyen shi suka zige waɗannan sojoji ba wallahi jama'a annabi bai je yaƙin nan ba sai da biyu bisa uku saboda sun kwashe aƙalla ba kasar ba ɗaya bisa uku sun mai da su madina wannan shi shine sanadiyyar karyewan yakin annabi irin wannan munafinci ne a yau da yawa da'awowi suke fuskanta daga makwaɗaitan cikinsu sai an yunƙura an tunkaran macin nasara sai munafukan ciki sai su yi ƙoƙarin zabtare kafan da'awar sai ga da'awan gaba ɗaya ta koma tana tafiyar langa kan ce ko sai ta rushe uwar tafiyan ba ta nasara ba su ma da suka balle saboda cimma nasarorin abin da suka sa a ransu na son zuciya su ma ba su yi nasaran ba jama'a mun gano wannan da kyau ku a wannan yakin sai da karya ma annaba haƙora guda hudu bi sama bi ƙasa aka fasa manzan Allah kai aka kashe Hamza aka kashe Mus'ab dan Umair da manyan sahabbai alarammomi na jikin annabi mutum saba'in sakamakon munafincin munafakai saboda kawai suna son su cimma wasu manufofi nasu abin da ya faru da shi ma zai da kenan saboda cimma wasu manufofi cin da ba za ka zagi abubakar da umar ba kawai sai so kwashe mafi yawancin sojojin sai so koma gida mala ya ce wa min yau mai idin son mu rafida tun daga wannan lokaci su sai ake kiran za cewa rafida mun gano wannan da kyau ko su ne waɗannan 'yan shiya da ke ƙasan nan masu zagin annabi su ne sannan kuma su waɗanda suka zauna tare da shi zaidu sai ake ce masu zaidiya mala ya ce wata bata ma'ahu na durbin huzaima al'ansi wanda kaɗai ya zauna tare da shi cikin wannan gayya shine nazar ɗan huzaima al'ansi wa mu'awiyat bin ishaq bin zaid bin haritha sai kuma mu'awiyat ɗan ishaq ɗan zaidu ɗan harisa jama'a mun gano wannan da kyau ko jikan alaramman da da shi aka zauna aka rubuta alkur'ani fi miqdarin mi'ati rajulin sun bar shi da mutum eh zaid dan harisa eh jikan zaid dan harisa su wancan eh zaid dan sabit ne zaid dan harisa ne hibbatar rasulullahi kenan yawwa fi miqdarin mi'ati rajulin sun bar shi da sojoji ba su wuce mutum ɗari biyu ba mun gano wannan da kyau ko sojoji ba su wuce mutum ɗari biyu ba duk suka koma da sauran to ka ta yaƙi da soja ɗari biyu ƙwarya biyu kenan sun kai bataliya ne wa qatalu junda yusuf bin umar al-thaqafi to da wannan ɗari biyun ya yaƙi gwamna sukutun hatta ƙatalo an akhirihim sai da aka kashe kowa cikin ɗari biyun wa qatala zaid aka kashe shi kan shi zaidin summa nabasha min qabrihi sannan aka je aka haƙo kabarin shi dan da aka kashe shi sun yi marmaza sun binne shi aka sa aka je aka haƙo kabarin shi wasu liba aka gicciye shi sun ma uhurika ba da zalik bayan haka sai kuma aka ƙona gawan shi yawa mun gano wannan nake ku wahariba ibnuhu yahya ibn zaid ila khurasan ana nan jama'a tarihi haka yake kun gano mun ku wani abin na tarihi tunda ba isnadi yake kawo ba sai ne ka ansa da hakuri kawai mun gano wannan muke ku Allah ya sa mu dace mala yace sannan dan shi ya haya sai ya gudu zuwa Khurasan shine ya gudu Iran wa kharaja bi nahiyati Jawzajan sai ya bayyana a wani gari mai suna Jawzajan ala nasir bin yassar ya fito ya kan wani mai suna nasiru ɗan sayyara ɗan sayyar ina fatan mun gano wannan da kyau nasiru ɗan sayyar Allah ya sa mu dace to ne sai mala ya ce wannan shi nasaru ɗan sayyar ɗan rafe shine cikakken sunan shi min bani jan da. bin lais min kinana yana ɓangaren kinana ne a ƙabila wahum rahatu ubaid bin o'am umair bin qatada al-laisi wa kana yasar bin rafi abu nasar ma mus'ab bin zubair yana gaya maka yadda nasaban shi yake wanda shi wannan mahaifin na wannan wanda za a yaƙa ɗin shi a sayyar ɗin mala yace ce saraka aiba an taba kama shi sata faƙatala abdurrahman bin samra yadahu faƙatta sai yanke hannun shi faƙatta abdurrahman sai abdurrahman ɗan samra ya sa ka yanke hannun shi wa kana yuqalu lahu al tun daga lokaci ake ce mashi mai yankakken hannu wa kana ibnuhu nasr a ballais. to ɗan shi ne zama gwamna ɗan tsohon ɓarawo ne misali sai ya zama gwamna kun gane wannan da kyau ko wasu tarihin ana ɗauko su ne a cikin littafan shi'a ba mun gano wannan da kyau ku to dole sai ya rika ansa da haƙuri malai ce wa ƙadar wallahu wa bin abdul Abdulmalik khurasan a lokacin shi wannan abdulmalik ɗan hisham hisham dan ya ɗaura shi a matsayin kantoman shi a khurasan falam yazal waliyan alaiha hatta waqa'at al bai gushe ba a matsayin gwamna har sai da fitina ta faru fakharaja yuridul iraq ya taso ya tunkari iraq famata bi tariqi bi nahiyati sawa ya mutu a hanya dab da garin sawa ka duba littafin al-ma'arib shafi na 409 da murwa na 255 a juz'i na biyu da kamin na ibn al-athir juz'i na biyar shafi na 79 da shafi na 94 da shafi na 99 da shafi na 107 da shafi na 119 da shafi na 152 wa maqalatul islamiyina juz'in farko shafi na 131 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to shine sai shi ya haya dan Zaid ya fito na fito da wancan gwamna Nasar dan Sayyar walil Khurasan wanda lokacin shine gwamna na Khurasan فبعث نصر بن سيار إليه سلمى بن أخوى سلمى ابن to shi gwamnan bai fita da kanshi ba sai ya aika sal ɗan ahwaz almazini ya je yaƙe shi fi thalathati alafi rajulin ya ɗibi sojoji dubu uku faƙatalo ya haye bin zaid a wannan yaƙi sai kashe ya ɗan zaid wa mashhaduhu bi jawzajan kabarin shi yana nan a jawzazan ma'arufun sanannen waje ne mutane sun san kabarin har yanzu yana nan ina fatan mun gano wannan da kyau qala abdul qahir abdul qahir yace rawafidul kufa mawsufuna bil gadar su shi an kofa ana siffanta su da yaudara, walbuhul da ɗan karar ruwa, wa qad sara al bihim fihima hakkarin magana ake da su hatta ƙila sai ka ji ana cewa abkhalu min kufi wani da rowan tsiya kaman ɗan kufa wa aqdaru min kufi yaudara kaman mutumin kufa wal mashhuru min gadarihim mala ce abin da fi shahara dangane da abin da ya shafi su, mun gane wannan da kyau ko abin da ya fi shahara dangane da wannan yaudara nasu salafata ashiya abubuwa ne guda uku mun gane wannan da kyau ko Ahadu ha, na farko daga cikin waɗannan abubuwa Mala ya ce, annahun ba da katil aliyin radiyallahu anhu o ibnahul alhassan su waɗannan mutanen kofa a bayan da aka kashe na Ali, sai so komo suke maɗan shi alhassan mu baya falamma ta wajen halikitali ma'awuya gadaro bihi fi sabatil mada'in lokacin da ya nufi zai yaƙi mu'awuya sai suka yaudari alhassan kun gano wannan da kyau ko suka haɗa kai da ‘yan iskan garuruwa fata ana sinan alju'ufi sai wani mai suna sinan aljufi ya soki alhassan da mashi fi bihi a nan kwiɓin shi fasara'ahu an farasi ya kado shi ƙasa a kan dokin shi wa kana zalika ahada asbabi musalahatihi mu'awiya wannan yana daga ɗaya daga cikin dalilin da ya sa alhassan ya sulhu da mu'awiya saboda ya fahimci duk waɗannan da suke tare da shi ƙarya ne ba da gaske suke tare da shi ba za a samu matsala abin da ya faru kenan da ya haɗa wasu abubuwa kawai sai da aka yi sulhu ‘yan shi'a su suka kashe na ali yana kiran sallah su ne suka soki na usaini aka waye gari bayan ya je yana jinya suka kawo mai shi madara da guba a ciki ya sha ya mutu yawa mun gano wannan da ku za ku zo ku ji tarihin duka da na Alhassan? za ku ji wannan tarihin ɗaya bayan ɗaya والثاني يدرس نبيو أنهم كاتبوا حسين sun rubuta ma sayyidina Hussein wasiƙa bin Abi Talib radiyallahu anhu wa da'awhu ilal kufa suka ce ya taso daga Makka lokaci yana tare da Abdullahi dan Zubair yace kakkabi su waɗannan mutanen mayaudara ne su kashe mahaifinka kuma suka kashe ɗan uwanka karkaje Hussein yace sun rantse da Allah sun ce suna tare da ni sun ce sun ce ya ce karka yadda da su sam sai ne ya yadda ya taso ya bi su liyan su ruhu sun kira shi ne za su taimake shi ala zida buna ma'awuya ya yaƙi ya yazidu ɗan ma'awuya za mu ji wa yazidu faktar rabihim Husaini ya yaudara da su ya ɗauka mutanen kirki ne wa kharaja ilaihim ya ɗibi iyalan shi gaba ɗaya ya bi su falamma balaga karbala yayin da ya isa wani waje da ake ce ma karbala da bi sai suka yaudare shi wa saru ma ubaidullah ibn ziyad ashe sun hada kai da ubaidullah dan ziyad yadan wahidan alaihi suka hada gaba ɗaya suka afko mashi hatta kutilar Hussain, har a kashe husain a wannan hayaniya da yan shi an kofa suka shirya wa akthar ashiratihi ana kashe mafi yawancin iyalan shi bi karbala a garin Karbala. Mun gano wannan da kyau ku, za ku zo ku ji haƙiƙanin abin da ya faru a Karbala da wannan makircin da 'yan shiyan suka shirya da sunayensu da littafan da za ku samu bayanan dalla-dalla Allah ya yarda. Amma kalli yanzu yadda za su ta ƙarƙare suna drama, ai, yazidi ya kaza, yazidi fa ba shi a wannan wajen fa. Mun gano wannan da kyau ku, su suka yaudaro shi a kan hanya kuma suka haɗa baki suka je suka kai mai hari suka kashe shi ina fatan mun gano wannan da kyau a yanzu saboda makici irin na 'yan shi'a sai a ce wai jada ma karka yi sai a ƙasan karbala to tambaya sallan da aka yi da shi usainin ya yi da ya ta salla ba a ƙasan karbala ba ya suna hukuncin sallan nashi tunda har ya mutu bai taɓa sujada a ƙasan karbala ba alhassan ma haka ali ma haka kat manzan Allah bai taɓa ba mun gano wannan muke ku amma yanzu kawai sai a ɗibo ƙasa sai a baka kana boton gunki eh mana kai gunki iri-iri ne jawa mun fahimci wannan muke ku sai da suna ma ƙarya ai kana yin sujada kan kafet kan kafet sai me ku cewa kuka yi dole sallah ba za ta karɓi ba sai a an yi sujada a ƙasan karbala ko ka raka kudurci cewa abin da yake sujada kan yatsinka ko wani abu to wannan kana yi ne akan jinin Husaini wannan tsafi ne yayi yawa mun gano wannan nake ku shi yasa Shi'a sun fi kusa da Yahudawa sun fi kama da cultism jama'a su suka kashe Aliyu suka kashe Al-Hassan suka kashe al za ku zo ku ji bayanai dalla dalla wa thalith yaudaransu na uku gadarihim yazid ibn ali yaudaran da suka yi mai zira ɗan Ali, bunan Hussein, bunan Ali, bunan Abi Talibin, ba da an haraju ma'ahu, bayan sun fito tare da shi, kun tuna ku? Ala Yusuf bunan Umar, za su yaƙi Yusuf ɗan Umar a sakafi, sun manakathu bai atahu, sai suka warware mu bayan da suka yi mai wa aslamuhu suka sallama shi, inda shi dadal ƙital a lokacin da yaƙi ya tsanani hatta kutila har a kashe shi wa kana min amrihi ma kana ai kun ji al'amarin shi inda ya kasance ko mun karanta abin da suke kenan har yau in kai da dan a ko sai ya kai ka ya baro ka na ce za mu karanta mun gani za mu karanta maganar nashi na so mu karasa wannan yanda ko da lokaci ya tafi dai mun dai karanta ƙarshen abin za mu tashi kai saniya kenan malai ce yazid ibn muawiya ibn abi sufyan shi wancan yazidu da na ce za magana kan shi ne ɗan mu'awiya ɗan abi sufiyan alhalifatun lati waƙar a hadihin mawqatil harra wanda a lokacin shi ne aka yi yaƙin harra mala ya ce wastabihat madinatu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin ne aka halartar da madinar annabi ko za annabi ya ce madina harami ce ko yana daga cikin ma'anar ne ba a yaƙi a cikinta amma a wannan lokacin yaƙin harra sai da aka halattar da shi ranar suka yi yaƙin bayan haramun ne yin yaƙin hajjaji ya je maka yi yaƙi bayan haramun ne yaƙi a maka wa fi ahadihi qutil al a lokacin mulkin shi ne aka kashe husayn ibn abi ɗalibin wa jam'un kathirun min bani hashim da mutane da yawa daga kabilan banu hashim wahtazza ra'asal Hussein a zamanin shi ne aka guntile kan Hussein wani kala ila hadal khalifa bi Dimashq aka ɗauki kan aka kaima shi wannan khalifa a Dimashq wa kada mata ba'da waqatil harra bi bid'atin wa sab'ina yawman bayan yakin harra da kwana saba'in da wani abu ya rasu fi muntasafin rabi'il Awal, a tsakiyar watan rabi'il awwal shekara ta 64 ka duba littafin al'ibar jiz'in farko shafi na 69 wa qala al-mas'udi malam mas'udi yace wa halaka yazid bi shi yazid ya rasu ne a garin hawarin min ardi dimashq da sabai ashara fi nusha arba'a ashara lailata khalat min safar ya faɗi lokacin da ya mutu yana ɗan shekara talatin ina fatan mun gano wannan da kyau wasu malamai sun musa cewa an ɗauki kan Hussein an kai na Yazid wasu na cewa an kai kun bayyance wannan da kyau ko asali da aka zo aka yi yakin eh, shi dai shi ne shugaban kasa ƴan shiya suka yaudaro shi suka zo suka kashe shi labari ya iske shi cewa an kashe Husaini sai bai yadda ba sai aka ɗauko kan in ji wani tarihin aka kai mashi aka ce gashi kan ka ce ba ba kashe shi ba ya miƙe yana tsine ma waɗanda suka kashe Husaini albarka yana jikan manzon Allah mun gano wannan da kyau ko ya kwaso ‘ya'ya da matan Usaini shi ya rike su a gidan gwamnati har sai da su ne suka buƙaci cewa suna son su koma gida sannan ya haɗa masu goma na arziki ya sa aka mai da su inda suke so. Jama mun gano wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya sa mu dace waɗannan tarihohin gaba ɗaya za mu zo mu karanta su kuma za mu fitar muku da inda ba su tabbata ba domin wasu da yawa ruwayoyi ne na lot abu mihnaf wanda za ku zo za ku ji wasu kuma za ku ji sun tabbata allah maɗaukin sarki ya sa mu dace makasudinmu ba ya karanta tarihin ba a makasudinmu shine mu ji za ka iya gamsuwa da amintuwa da waɗannan aƙidin da annabi ya ce na ‘yan wuta ne yanzu wannan addinin mayo da za ka bi ka dai ji su ma buturiya ka ji inda suke to wannan za ka yi to daga yau insha Allah mun gama karatu don gayin da abin da ya shafi shi shi'a zaidiya sai dan abin da ba a rasa ban an samu yar gaba sai a buga misali a ce to su ma suna da aqida iri kaza Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum